yake lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu da ke. Jama'a masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wani shirin. Gani da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya haji. To za mu fara ne da waɗannan wasiƙu guda biyu da muka samu da suke neman bayani akan abu guda. To. Ta farko ta fito ne daga wajen Aishatu Tanko Babale a can wasi jihar Plateau, nigeria Ta biyun kuma ta fito ne daga wajen Ibrahim Leran Bauchi. To dukkan waɗannan malamai likita suna son bayani ne akan shin me ke kawo ciwon nan ne na ƙabar ciki. To abin da ke kawo ciwon ƙabar ciki hajiya shine to a cikin cikin ɗan adam Eh. yanda hanjin yake kisan hanjin na bi yadda yake bi to a dan surare inda hanjin ya kan bi kusa da to sai wuraren za ga fatar ko wanda take rike hanjin a ciki ba ta da karfi to sai hanjin ya fito ta wani dan hanya kaɗan to in ya fito sai wurin ya rike shi ke kawo ciwo sai ga mutum cikin shi na ciwo kwarai da gaske to abin da ke kawo shi kenan wani lokaci akwai dan wanda ya faru tsakanin inda muke numfashi da ciki to nan duk wani lokaci waɗansu kuma yakan faɗa a gwiwansu ne to duk wannan to wannan shi ke kawo wannan irin ciwon ƙaban cikin hajiya. To alamomin ciwon sun yi kama da ciwon ciki haka ko ko Eh yakan ciwon ciki mai tsanani kwarai da gaske. Waɗansu za ga abin yayi waɗansu ma in ya tsanani ma baka iya zuwa ma bayan gida wani lokaci. to in dai ciwon cikin ya tsanani kana gan ciwon cikin kai na da tsanani bai komai ka sha bai taimaka to ya kamata mutum ya sauri ya je wani likita a duba shi a tabbatar me ke faruwa kuma waɗansu mutanen za ka je inda abin yake za ga waɗansu kamar wurin ciki za ga cikin kamar ya ɗan fito haka to waɗansu za ga suna ganewa za ga abin ya ɗan fito to in dai kana ciwon ciki da irin waɗannan alamomi ya kamata ka yi sauri ka je likita a gwada a duba ka. To dama ita malama Aishatu ta yi tambaya akan cewa wai ana haihuwar mutum da shi ne ko ko shiga ciki yake yi wai har yana hana mata haihuwa haka din ne? a'a wannan yanda wani lokaci yanda Allah ya mu duk daban ne hajiya akwai waɗansu waɗanda yanda Allah ya su cikin cikin su wannan ya kan faru waɗansu ba ba abin da ke samun su saboda haka wannan yanda Allah ya yi mu ne waɗansu yana samun su waɗansu bai samun su eh to batun kuma yana hana mata haihuwa fa a wannan daban ne wannan bai hana mata haihuwa sai dai in dai mace na da irin wannan dole ta je a gyara to eh. idan aka aka gano aka ba da magani za a warkar ko a ba magani ake bayar ba hajiya in dai aka san in dai kana da ƙarin cikin za a yi maka dan za a kai ka a ji a yi maka aiki ne a gyara gyarawa ake yi to aikin tiyata ake yi eh, aikin tiyata ake inda za a gyara yadda hanjin ba zai sake fitowa ba sai a rike shi so cikin da ya kamata an kuma aka yi shi kenan mutum ba zai eh, samu matsala ba sai kaga mutum ya samu ya samu sauki kwarai da gaske to Allah ubangiji ya sa a dace amin amin Allah kuma ya sauwake amin amin to shi kuma alhassan ɗan a can nnpc depo can jos nigeria ya ce me yasa ne duk mutumin da ya kamu da ciwon sanyi wai sai bakinsa ya bushe to waɗansu ba kowa bakinsa ke bushe ba hajiya kin san dai mutum ya kamu da ciwon sanyi eh. wani lokaci hancin mutum yakan bushe kuma wani lokaci yadda hancin ke toshewa wani lokaci waɗansu mutane in suna bacci za su rinka numfashi da baki ne bakinsu a buɗe wannan ya faru za ga bakin tun ya bushe kwarai da gaske wato numfashin da mutum yake yi baki a buɗe ne yake sa bakin ya bushe eh abin da ke sa bakin ya bushe kenan to eh abin da ke kawo musamman kenan ba matsala ba ce da za a damu da ita ko eh a inda mutum wannan dole mutum ya je a duba yadda mutum zai so numfashi ta hanci to akwai wasu magunguna za su ba za a ba mutum wanda zai buɗe hanci yadda ba zai rinka numfashi ta baki ba amma dai in mutum na numfashi ta baki to yakan busar da bakin kwarai da gaske To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. Ina kuma fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi. Yawa. To shi kuma Suleiman Adamu ya taɓa jin shiri ne da muka yi. To. Shiri bayani da kai game da ciwon yatsa kakkare kenan ko? Eh. Ya ce wai da ya zo yana sa auduka a tsakanin yatsunsa sai cikin sati uku sai ya warke. To tambayar da yake a nan har yanzu akwai kwayoyin cutan a jikinsa ne ko kotun da ya warke shi kenan in da ya warke shi kenan hajiya domin kin san shi wannan ma ciwon karkar din kwayan cutan da ke shiga ai ko da ciwon cikin na cikin jikin dan adam jikin dan adam na da wasu abubuwa da suke kare jikin shi ai yadda suke kare jikinmu to waɗannan kwayan halitta za su ta kare ka wani lokaci ma kai sa ka soma kaɗan za su iya kare ka yadda zai warkar da kansa amma domin tsananin ciwon shi yasa ake ba mutane magani a saboda haka shi ya warke kenan eh, in dai ba wani alama ya warke kenan ba wani lalura hajiya to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi <laughs> To shi kuma Nuhu Halilu daga can karamin hukumar turo a can jihar Bauchi, Najeriya. To. Yana so ne wai me yasa ne wani lokaci yatsun mutum sai su kangare haka kawai ko a kafa ba dalili. E to yawanci wannan na faruwa akwai abubuwa da ke kawo shi wani lokaci waɗannan abin kan faru yawanci waɗansu wani lokaci in mutum bai shan ruwa da yadda ya kamata wani lokaci kuma akwai waɗansu abubuwa da ya kamata da mu sha ko mu ci in dai ba mu da su irin abubuwa kamar irin masu kamar wannan potassium wanda ke da ka ake fada da turanci to wadansu in baka da wannan lokaci kan sa hannunka ya rike haka ko kuma kafanka ya rike ko kuma wani lokaci in dai kana da wani irin kamar ciwon shiga wani lokaci amma yawanci rashin yawanci abin da ke kawo shi ne rashin wani irin abin da abin da ya kamata kwayan halitta da muke yake cikin jikin kuma muna sha ko muna ci waɗansu mu ba mu da shi sosai shi ke kawo wannan in dai abin na faruwa haka da sosai ga mutum ya kamata ya je wani likita a duba shi za a iya bashi shi waɗannan abubuwan ya rinka sha to in yana sha zai zai taimaki kuma yawanci mutum ya ƙara shan ruwan da yake sha sosai wani lokaci kan taimaka. To likita yi batun potassium a wani irin kayayyakin abinci ake samun potassium? Wannan kamar irin su lemun zaƙi ayaba suna da shi da yawa sosai. To. Eh. amma da in ya tsanani dole mutum ya je wani likita a duba shi a tabbatar me ke faruwa sannan sai a ba shi wannan maganin da zai taimaka domin akwai ƙwayoyin waɗannan potassium da waɗansu su da ake iya ba kuma akwai wasu magunguna da in ya tsani za a iya ba mutum wanda zai rike wannan shi ma. to tana yiwuwa ba wannan bane ko wata matsala ce ba eh to in dai aka in dai in dai ya je likita abin da likita ake yi da za a duba a ga me ke za a baka wannan a gani ya taimaka in bai taimaka sai a ta bincike sai an gane abin da ke kawo shi. to. eh. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma wasiƙar Mustapha Mikamiya a can gashuwa. <laughs> Wace yi da lokacin sanyi da kuma lokacin zafi da damina. <laughs> Wai wani lokaci ne ɗan Adam ya fi zama cikin ƙoshin lafiya? <laughs> to ai kowane lokaci ɗan adam na cikin ƙoshin lafiya hajiya sai dai yadda dai inda inda abin da ya samu mutum ne amma kowane lokaci dai a ɗan na da ƙoshin lafiya sai dai waɗansu wuraren kamar wuraren in akwai lokacin sanyi da yawa in ba kare kanka daga sanyi ba to da wani abu zai iya samun kuma lokacin zafi ne ka zauna a cikin zafin shi kuma in yayi yawa zai iya kawo maka ya muka matsala eh. wato tana kowane na da nashi kowane yana da nashi lahanin to misali eh. kamar yanzu kila akwai mutanen da basu cika son sanyi ba ko zafi eh. to su a lokacin sanyin in ba su son sanyin za su fi yin ciwo ne ko kuwa ai yanda yanda Allah ya jikin mu ko hmm. lokacin zafi ko lokacin sanyi jikinmu zafin shi bai canzawa wato yanayin bai canjawa a cikin jikin ɗana bai canzawa eh, domin yanda Allah ya yi mu kenan in zafi yayi yawa za ga muna zufa da yawa to in kana zufa din nan yakan rage zafin cikin jikinka lokacin da kuma sanyi yawa ne to ba mu zufa kuma ba mu zuwa fitsari da yawa domin duk ya rage abubuwan da ke fita to duk waɗannan da yanda Allah ya yi mu kenan in dai in dai zafi ya akwai wasu mutane waɗanda suna da wani irin abu da ba su iya jikinsu mai yiwuwa ba iya abin nan yakan domin wani dalili lokacin zafi in su tsaya zafi da rana wanda ake kira heat in zafin ya yawa jikinsu bai iya canzawa to wannan yana iya hallaka mutum kuma lokacin sanyi in sanyi ya yawa kamar nan kasan hypothermia ina wanda sanyi zai yawa zai ga jikin mutum ma ya suma zafin ya so sauka to duk waɗannan yana iya hallaka mutum saboda haka in dai mutum yana hmm. tsammani waɗannan abubuwan na faru dole ya saurayi jiyan likita to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita ashe shi Ibrahim Leran Bauchi ya juya bayan wasiƙa shi yayi wata tambaya ban gani ba to to hajiya to tambayar wai wai me ke kawo ciwon baya ne akwai abubuwa da ke ciwon baya hajiya akwai na farko in dai mutum ko ya ɗauki wani abu bai kamata ba ko mai nauyi da yawa domin da ya kamata akwai yadda mutum ya kamata ya durƙusa ko ya saukar da kansa yadda zai ɗauki kaya wato ko ya sunkuya eh zuku ya ɗauki kaya to waɗansu ba su yi da yadda ya kamata kuma akwai waɗansu shi abubuwan da ke ƙasusuwan sukan gauce ko kuma lokaci wani motsa jiki sai abin ya gauce ko jijiyon su gauce waɗansu kuma shi roba roban da ke tsaki tsakanin ƙasusuwan wani abu kan same shi ko kuma jijiyon duk waɗannan na kawo ciwon baya hajiya. To kamar yadda ka ce roban baya ɗin nan in ya kauce ɗin nan ana eh. iya gyarawa ne ko ko ake yi? To yawanci ana akwai yadda ake gyara shi wani lokaci za a je a maka aiki wani lokaci akwai ɗan tsirin abubuwan da za inda za ka motsa jiki zai ɗan gyara da kanshi. To duk waɗannan ana sa mutum ya yi inda yana da ciwon baya. To amma eh. galibi sai ka ga mutum yana fama da ciwon baya ɗin, sai ka ga ba kamar ba abin da za a iya yi. sai ka ga mutum ya je amma kuma sai ka ji ya ce yana fama da ciwon bayan na mesa waɗansu inda suna ciwon bayan ba su canza abubuwan da suke yi inda yadda kake abubuwa ne baka canza domin wani lokaci abubuwan da kake yi ne kullum ke kawo wannan dole ka canza yadda ke ko aiki ko wani abu da kake dole ka canza an dai kana da wannan ciwon bayan hajiya To eh. katifa kuma fa wani irin katifa mutum ya kamata ya kwanta? To katifa an dai mutum na da ciwon baya bai kamata ya rinka kwanciya a katifa mai laushi da yawa wani lokaci ma kwanciya ka sa tabarma kwanta a ƙasa ma ya fi amfani. To likita akwai ciwon bayan da ba za a iya warkarwa ba? Eh akwai ɗansu waɗanda suka yi tsanani da yawa za a za a sai a je a yi aikin wani lokacin ba ya sa ba a iya warkar da shi sosai. To Allah ya eh. sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka a nan za mu salama da masu sauraronmu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu ce a kashe duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wuri mai jiki lahiya uwar jiki babu mai hoji da ke a sai da ce a kashe duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri